Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro kamar yadda muka saba ka muku sharhi gan fitattu da ma tarihin rayuwarsu cikin wannan sako za ku je hukumar yaki da yiwa tattalin arziki zagon kasa EFCC sun kai samame dakunan kwanan dalibai na jami'ar Usman Danfodiyo da ke jihar Sokoto inda suka kama wasu dalibai.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 jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke jihar Sokoto inda suka kama wasu ɗalibai sun kai samame ne da safiyar ranar Asabar a unguwannin Kwagwalawa da ke gidan yaro unguwanni da galibin ɗaliban jami'ar ke zama. Wasu sun bayyana wa Aminiya cewa jami'an EFCC sun kai samame da misalin karfe hudu na asuba inda suka shiga ɗakunan ɗalibai suka kama su. Wasu da wani ɗalibi ya ce sun zo da asuba suka shiga ɗakunan mu suka fara kama mu ba tare da faɗa mana dalili ba sai dai har yanzu EFCC ba bata fitar da wata sanarwa dangane da samamin ko kuma dalilin kama ɗaliban ba. Wannan lamarin yana kama da wani samame da jami'an hukumar suka kai jami'ar fasaha ta tarayya Akure da ke jihar Ondo a watan Fabrairu inda suka balle ɗakunan kwanan ɗalibai da sun kama ɗalibai da misalin karfe biyu da daddare a wajen ɗaliba a wajen jami'ar yayin da wannan samamin ɗalibai da dama sun ɗauka EFCC ɗin masu garkuwa da mutane ne saboda yadda suka yi amfani da da karfin tuwo wajen shiga ɗakunansu. Rahotanni sun bayyana cewa jami'an da suka fito daga ofishin EFCC na yankin Benin sun lalata kayayyaki tare da cin zarafin ɗalibai ciki har da 'yan mata. Da Aminiya ta rawaito cewa bayan kai samamin shugaban EFCC Ola Olukoyede ya dakatar da jami'an hukumar daga kai irin waɗannan samame cikin dare. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya yi wa iyalan da 'yan sanda suka rasu a hadarin mota da ya auku a garin Karfi da ke hanyar Zaria zuwa Kano tare da ba su kyautar naira miliyan biyar da digo biyu. 'Yan sandan sun yi hatarin ne a lokacin da suke dawowa daga aikin zaɓe da a gudanar a jihar Ido. Wannan na zuwa ne bayan awanni sha biyu da ziyarar shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje wadda ya ziyarci iyalan da waɗanda suka rasu a karamar hukumar Bichi. Yayin ziyarar Ganduje ya bayar da tallafin naira miliyan 20 domin taimakawa iyalai da waɗanda suka ji rauni. Gwamna Abba Kabir Yusuf tare da manyan jami'an gwamnatin Kano sun ziyarci ofishin rundunar 'yan sandan Bichi domin yi musu ta'aziyya kan rasa abokan aikin nasu. Gwamnan ya yi addu'a Allah ya ji kan waɗanda suka rasu da rahama ya kuma baiwa waɗanda suka ji rauni sauki. Gwamnan ya kuma baiwa iyalan kowane ɗan sanda da ya rasu kyautar naira dubu ɗari biyar sannan ya baiwa waɗanda suka jakkata kyautar ɗari biyu da hamsin kowanne su. Hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa ta tabbatar da faruwan hatsarin da safiyar ranar talata ta ce hatsarin ya auku tsakanin tirela da wata motar kirar toyota homa hatsarin ya yi ajalin mutum biyar tare da jikkata goma bincike ya nuna cewa gudun wuce kima ne ya hassada hatsarin inda direban bas din ta kwace masa ya buga wa tirela da aka ajiye a gefen hanya To ma sauraro kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye shiryen mu da zarar mun daura.